Baba ya batun kwallon jiya yau. Wallahi kofi lahiya lau. Ai ni jiya na kalli kwallon ka dan bani labari. Ruwa ne hausa ta bani. Ai ko to kallo ya baka baya. Ka wani jawa ne yau. Allah ma lalas wa mutane. Ka wani dame mu ne ka fito ka balla. To ka bai ka bani ni magana abin da nake so magana. Kai kwanakin nan wala kana mun wani kai kai. Abudin labarin da ake yi a ta ba taɓa saurari a kan me? To totum ne wanda da shekara ban ya kewaye gari da jiha to ba ma wannan ba coach din su ya kware wajen kore da yan wasan shi sai ka ce mun ba laga tsara shi shi to ai ta baka san wani abu ba yawa to ai jiya jiyan nan na je kusa da Allah ba dai can za kuma ba can za ba na. ya ba dai muna tare But still I'm on this game.

zama zama dan kwallo in ni ni zan ni mu da shi kogo da ba mu wanda ake kama wani kogo baki kura su cinye na kana da ka take idan idan aka ce ba wai ana nufin kogo ba wani sabon ne wanda ya shahara a cikin da tsara har ma da kewayenta ta jihar ta ko ba haka ba koguna koguna koguna cutar da ni ko shi ya samu wannan tip yanzu abin da ya kamata ka tashi je wurin shi kwas domin ka ce kwan kasance ɗaya daga cikin ɗan wasan wannan shahararren ai labarin wanda ko ina da ko'ina a garin kankara da sauran karatu da kuma ka tuna gabaki daya ana alfahari da shi kai bari ma in ƙara fulin kan da kai in kai wata ɗaya za ka iya tsallaka jiha ma wai a duk anan duk wani ya kan bari ma in kai ka eh. yana share ma yan wasa yana hita mutane yana hita mutane kunya ba dai a ni ba da shi na gani koguna koguna koguna united ya rasa koguna 哦。 <laughs>